الله الرحمن الرحيم ما كان الله يدع المؤمنين على ما كان الله يدع المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يزيد الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتون لتاين تفسير القرآن من جرمه muna cikin suratul ali imrana muna shahi na 157 muna kullu nafsin za'iqatul maut a'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله كل نفس ذائقة وإن الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن تحزن عن النار وأدخل الجنة فقد فات وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور a kamar yadda bayani ya gabata cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam in sun karyata ka sun karyata manzanni ka, to kuma waɗannan manzanni sun zo da hujjoji sun zo da littafai masu haske amma ka bar su kawai duk wanda mutum ya yi rayuwa zai mutu kullu nafsin dukkan rai za'iqatul maut mai dandana zahin mutuwa ta la mahalata ba makawa wa'adun wannan alkawalina wa wa'idin katina li musaddiqin wa mukazzibin ga mai gaggautawa da mai karyatawa fala ya zunka takazibahum karyatawa su kai damar da kai wato takazibum iyaka karyata da suka yi maka wa marji'ul khalqi ila Allah makomar talikai gaba ɗaya zuwa ga Allah ne kawai jazihim kuma Allah zai saka musu inna ma tuwa fauna ujuraku laddai ana cikan ka muku ladak jaza'a sakamakon a'malakum ayyukanku khairan aw sharran abin da duk mutum ya za a saka mai ko alkhairi yayi ko shari ya duk Allah zai saka don haka shi kenan shawara ta ga dan adam nan shi alkhairi domin in yayi alkhairi za a saka mai in yi shari za a saka mai malkiyama ta rana alkiyama wa ma na qablaha fi duniya wal qabri ba'd jaza'in duk abin da ya kasance na wani musibar da cikin madan adam cikin duniya ko kuma musibar da aka yi mai cikin kabari to wani sashe na daga cikin sakamakon da za a yi ba a cimma sakamakon duka ba wa man zuhu zai anin nari duk wanda an ka nisantar da shi barin wuta wudu kai aljannata an ka shigar da shi aljanna to faƙar faza wannan ya samu babban rabu sa'id ya ya azikta wani najaya tsira wa nala gayata madalubi ya samu abin da a karshen abin da ke nema Allah ka ba mu aljanna to ci gaba wa mal hayatul dunya ku wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya bata zamo ba ai al'aishu rayuwa fiha a cikin duna min lazzatiha wa zaharifaha da kawace kawacenta illa mata'ul ghurur sai dan daɗi abin ruɗi albadu na ƙarya yutamata'u bihi kalila ana jin da shi kaɗan. summa yabna sana ya kare shabaha Allah ya kamanta duniya bil mata'i da kayan sayarwa allazi dallatu bihi alal mushtari wanda ana magudi da ita ga mai sayi ah, in mutum ya kai kaya kasuwa ya cuɗa ya miyagu ƙasa yasa na ƙware sama mai sai bai gane ba hatta ya shari'a sai ya saita wa haza liman asar ha alal akhirati amma wannan magana ga wanda ya eh, wanda ya zaɓi duniya akan lahira wa amma man dalaba bi hal akhirata amma wanda ya nemi duniya amma ya nemi lahira da ita wa hiya lahu mata'un ita jin dadi ta gare wa balagun kai matukana wal gurur mazdaru aw jam'u gare wa fil hadisi ya fi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba duk wanda ya so an yuzahaza an an yuzahaza anin a nisan ta shiga barin shiga wuta wa khalal aljannata a shiga da shi aljanna Fale fala tudarikuhu maniyatuhu mutuwa sai ta riske shi wa huwa yu'minu billahi yana imani da Allah wa yawmil akhir wa ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yuta ilai kuma ya zo ma mutane da abin da yake son a zo mai da shi wato kenan idan mutum bai kusa to ka faɗa mai magana wadda kai in ba kusa kana son a faɗa maka ita kada ka faɗa ma wanda bai kusa magana da kai in kai na baka son haka to duk wanda ka son a nisan tashi daga wuta a shiga da shi aljanna babu makawa abinda addai da shiya ya yi imani da mutuwa sai ta riske shi yana mai imani da Allah da ranar ƙarshe sannan yana zo ma mutane da abin da yake son shi ma a zo mai da shi a kenan duk aikin da zai yi wanda an mai muni zuwa ga wani in shi bai so a yi mai tuka shi akwai aiki walan ma a sabar Allah ta'ala ana duniya za'ilatun sari'a lokacin da Allah ya ba da labarin cewa duniya mai gusawa ta maza akabar al-mu'minina annahum yalqauna shada'ida sai ya ba labari ga mu'minai su suna haduwa da tsanance tsanance to nisa Allah ya ba su labari li don su yi hankuri wa yanalu aljanna samu aljanna mu'akkadan li jawabil qasami bin wa ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أبا كثيرا وإن تخبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور a Wunna, wallahi za a jarabce ku ku zufa min hununin rafi walwawu labul fi'ili aw damirul jam'i laysa ka ni. wa baqiyat dammatu allati alaiha aw qablaha litadulla alaiha walan tuqlab alif li'annaha harakatha arida al ma'ana latuhu tabarunna wallahi za a jarabce ku fi amwalukum a cikin dukiyoyinku wato ga abin da Allah zai dora mutane ga dukiyoyinsu wato don a jaraba su bil fara'id fiha a ce mai dukiya in ta shekara shi da zakka wanda da dabobi ya hidda zakka dabobin sun shekara wanda ya gino falazat ya hidda abin nan zakka wal gawa'in kuma a tai sana'a a waɗi Allah ya kawo mu dukiya ja'ifa in kuma noma na kai shekara ta taho malale can ko kuma a ƙirwa duk shuka ta bushe ko a sako abin nan ya kace mutsuntsun eh, eh, ariya hmm. ja duk ja'ifa na to Allah zai jarabce ku da wannan wa anfusukum kuma Allah zai jarabta ku kanu ku bil ibadati da yawan ibada kal jihadi kamar zuwa jihadi a ce ku hito a sai asara wanda duk ya hita bai ban kwana cewa sai na dawo sai dai ce sai da hali wanda zai na jihadi ya ban kwana sai ya dawo to ba a zuwa da shi eh, eh cewa sai mun dawo in yi shirin da zai dawo ba a zuwa da shi eh ba a zuwa da wannan saboda zai karya jama'a eh, wa bilbalaya kuma za a ta ku da musibbu kalƙatili kamar kashi wal asiri da kamu wal jirahi da raununuka wal makawu da abubuwan tsoro wal masayibu da musibbu duk waɗanda suna cikin abin da Allah ka jarta mutane ko za su hankuli wala kunna min allazina utul kitaba min qablikum kuma za ku ji ga waɗanda an kaba yi gabanin ku min alyahudi na alyahudi wan Sara, hudiyawa da nasara wa min allazina asharaku za ku ji ga waɗanda sun kai shirki su ma min al-arabi nina na za mu je azan kasira cuta mai yawa wato kullum mai addini ya sauraren zamba daga akasi ne idan yana addini bai samu sauraren zamba ga akasinsa ba ba gaskiya cike ba Tun da Allah ya ambata mu muminai za su ji ga yahudu da nasara da mushekan larabawa za su ji cuta mai yawa zagi mena sabbi na zagi waɗani da suka fi wa igra'il kufari alaikum da kuma shishi ta kahira zuwa gare ku sai a ta afar muku akhbarahum Allah bizalika Allah ya ba su labari da wannan inda qudumiha al lokacin sun zo Madina misa Allah ya musu haka li wadimu anfusahum ala sar don su daura kansu akan hankuri wal iktimali da kuma caccaba hankurin wa in tazbiru in kun kai hankuri ala zalika bisa ga haka wa tattaqu kun ga tsorci muhalafata amrillah saba mu umarnin Allah to inna zalika lalle wannan asabr wa taqwa hankuri ne tsoron Allah din nan miyan azamil umuriya daga cikin al'amurra masu waya ay min ma'zumatiha allati azma alaiha liwujubiha wanda yake yana da nauyi saboda wajabcinta aw min sawabi tadbir ko kuma samun katartuwa na shiri allazi la shakka wanda babu kukanto annar rushida fihi shirya ciki ya shirya ciki ne take aw min ma azama Allahu alaihi ko ko abin da Allah ya gaya ya kawo da shi ai amara bihi ya umurni da shi wa balaga fihi kuma ya kai matuka wal azmu fil asli izbatu ra'i shi ake ce ma'azmu ala shay nahu imdahi misalin zarta da shi wa kana alayhi salam ya ta'awwalu fil awi manzon Allah ya zan yana kakkamawa akan abin da shayaran gwami ma amarhu Allah bi abin da Allah umurce shi da shi hatta azina wa lahu Allah ya mai yardi fihim a cikin su wato manzon Allah na tawilin wannan rangwame ga abinda da Allah umurce shi da shiya yana sauka sai da Allah ya mai izini ya yaƙi su kullu man qama da haqqin duk wanda ya tsaya ga haƙƙi aw amara bil ma'ruf ko kuma umurni da alkhairi aw da ha'al munkari ko ya hani ga abin kyama wala budda ba maka wa an yuzi a cutar da shi duk wanda ya tsaya ga waɗanga abubuwa Allah za a cuce shi wa malahu da wa'un babu wani babu wani magani garai illa sabar sai hankuli billahi don Allah wal isti'anati bihi da dai man taimako ko ubangiji war ruju da komawa ilaihi zuwa ga Allah wai wannan tafsiri qala hu qasr zani shi tafsirin nan awo wanda sharanci abin nan ah, bukhari mm to mutai وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس to a wannan aya ta ji ɗakan yahudu amma Allah na zargin malamai gaba ɗai duk wani wanda Allah ya ba ilimi amma ya ɗauki dibara akan fagen ilimin nan Allah na zargi ne ka ambata wa iz ahazallahu lokacin da Allah ya karbi ay uskur ka ambata waqata ahazihi lokacin riƙon Allah misaqal lazina utul kitaba waɗannan da an ka ba littahi ga hannunsu don su aiki da shi Allah ya amshi alƙawali gare su yuridu bihi al'ulama abinda ake muradi da wannan malamai latu bayyinun lahu wallahi za su bayyana littafi nan lillahi ga mutane duk wanda Allah ya ba ilimi Allah ya alƙawari da shi ya kada ya magudi duk abinda zai faɗa shi waɗe shi tsakaninsa da Allah kuma ya faɗi farar gaskiya eh babu wani kwana wala taktumu lahu kasu boye shi بالتاء في في إليل لنافع وابن عامر وحمزة وحبس وبالياء للباقين واللام جواب القسم الذي ناب عنه هذا الميثاق والدليل للكتاب فنبذوا سي سنك يعدي دشي معنى سنك يد دشي darahu sun kai yadda almisaq alqawli kuma ba ajewa sun kai ba sun kadi da shi wara a zuhuri bayan bayan su walam ya amalu bihi ba su yake da shi ba kuma sun ga ƙara da wata nakasa washarau ta samanan kalila sun ka ɗauki abin gada Allah ba su na ilimi sun ka ba su wa an ka ba su ɗan ƴan kayan duna ƴan kaɗan wallahi duk abin da malami ya yi kwana da ilimi don a bashi ko ni yawa ne to kayan duna na ƴan kaɗan Allah sauƙaƙi mata'an kaya faniyan masu ƙarewa ba sun zaka ɗan ba mina duna duniya sun karɓe min sablatin ga talakawansu biri ya satin da shugabancin su gare su fil ilmi ga ilimi amma fakata mu sun kaɓo ilmin khawfa don tsoron huwatihi alaihim in sun waɗi gaskiya ba a ba su wani abu to tsoron abin ya kumce sai sun ka waɗin gaskiya wa bi zama ya wannan ciniki tir da shi wallahi wannan kasuwanci ka ɓoye gaskiya don a baka wani abu wallahi wannan kasuwanci bai da kyau shira'u ma'aza waye wannan tafsiri qala fi gayatil amani wal ayat wannan aya wa in nazalat muna tare da kuwa aya ga ko da cikin ta sauka fi ahli kitabi fal hukmu amun ba shi ne na faɗa da zuba to hukunci ya haɗe li qaulihi alayhi salam don zancen manzon Allah man ka tama ilman min ahlihi aljamahu Allah bil jami min nadi duk wanda ya ɓoye ilimi min ahlihi daga mazuwa ilimin duk wani wanda a mutum yana da bukata da ahkamul ubangiji saboda haka musibar malamai masana shari'a ta yi tsauri wajen boye gaskiya malamai masana shari'a musiba su ta yi tsauri wani ɓoye gaskiya domin nasu kayan sai zuwa kowa na da bukatar shi malamai da suke cewa za ma ta zazu ilimin bi ilimin fa ilimin fiƙe hula bi iti zazi ko ba haka ba domin shi babu ɗan adam guda wanda bai bukata da ilimin shari'a amma duk wani nau'in ilimi da akwai akwai wanda bai ko bukata da shi ni wayan shi yanzu mai bada faɗa bai faɗa a lura ni wayan da nahu faɗa mai me za a haɗa mai a haka mai sai shi aikin haji ni wani da balaga ita shi ka bida to amma bai da bukata da haɗa mai rukunai ko sunoni ko abin nan to Allah ya ganar da mu to saboda haka duk wanda ya ɓoye ilmi mai ali aljamahu Allah Allah zai mai linzami Bili jamin da linzamin minari na wuta shi na abin nan zarnuje ke cewa in ka tamfal uluma usi ta hatta la tara gairar jahilin wa bani sun ma'uljin ta filki ya mace narar wata hallar ta bil azabi shadidi wallahi in kana da ilimi ka ɓoye shi za a manta da kai ilimin hatta la tara gairar jahilin wa bani har yanzu ka yi to bakin garka ka ba ganin kowa sai jahili da imammi wanda bai san inda an ka sa gaba ba bayan kuma an kare rayuwa ta kare sun ma'uljin ta sanna imanin zabi fil ta rana al qiyama naran da wuta wata halarta a kone ka fil azabi ga azaba da matsananciya amin amma a faɗi gaskiya hmm. masu azu ku faɗi gaskiya kuna kuna kuna kyala abubuwa hmm. Allah ya taimake mu wa fil jawahiri ya zo ya zo cikin jawahirul hisani a aqwal anna al-ayata nazalat lil hudi. cikin kaululuka wanda yake hudi, aya ta ji ɗakan hudiyawa summa kullu katin ilman sannan ta ji daga duk wanda ya ɓoye ilimi ni hadhihi al-umma ga wannan al'umma ta manzon Allah ya huzu bi hadhihi ko bi hadhihi ya samu ya huzu bi hadhihi zai rike rabansa min hadhihi muzamma daga wannan zargi muna tare da kuwa zai riƙi na ya rabo ga wannan zargin wafi madarikin tanzili lin nafsi ya zo cikin tafsirin madarikin tanzili na nafsi fil ayati dalilu ala annahu yajibu wannan aya dalili ya hito cikin ta da cewa yana wajaba alal ulama'i akan malamai an yi bayyana haka su bayyana gaskiya da nafi ga mutane wa ma alimu da abin sun ka sani wallahi ko rikici kaji ana yi na abin da ya shahi bangaren abin da shahi shari'a wanga yana so ya mutane ga bata wanga na so ya daidaita da mutane kai ko ka ka baki ka tsinke wai ka ci kalahi wallahi ka shiga wada musu gaskiya ko bacin ka zai wa Allah ya tumu min ha shay'an kada su koye wani abu su malamai le garadin don wani garali fasirin ba ta ce min tasili Allah, zalama na a zalumai. Ka ga mutum a zalumi na wai ka kama ki ka tsunke kai shiru wai ka ka wadi kai lahi in ba kai lahi gare ba wurin Allah kana lahi wallahi an samu arkawa ba kai ta wata ayyimin nuna husin kuma don ka daɗa musu rayukan su zaluman. a aure jarri manfa'atin ko ko don jawo wani amfani da zai dawo gare ka a wajen ya aziya ko ko tun kuɗewa cuta jama'a muna tare da kuwa wannan karatu babba ha? fa wallahi bulalata umajiyata zane babba zane zane yawo inta wala yahsabanna allazina yafrahuna لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب ولهم عذاب أليم ga allazi ne ya rahu da bima waɗannan da ke nashaɗi suna farin ciki ga abin da sun ka aikata fa'alu sun ka aikata min idlan nasu na ɓadda mutane wa kitman haƙi da boye gaskiya wa tarkil jihad barin jihadi qara'a al-jumhur yaktabanna bil gaibati wal kufiyuna bil hidabi la ta hasabanna tahsabanna yi zato to la ya hasabanna kada su yi zato don mun karanta da gaiba waɗannan da Allah zai ne ya barhu da bima a tau waɗanda ke karsashi suna da shaɗi ga abin sun ka aikata fa'alumi idilalin idlalin nasu wake kitmanil haƙƙi wa tarkin jihadi wallahi kada su yi zaton kuma um, abin abinda muke nema yana gaba wai yubuna an yi humadu kuma suna son sun ɓadda mutane amma sun suka ce sun shirya da mutane wa yubuna suna fa an yi maru a gode su bi ma lam ya ruga bin su aikata ba min ra'ayil masal da tsaye da maslaha wal wafa'i da cikawa bil misaqi da alqawli wa izhar al haqi da bayyana gaskiya a ce a ai sun yi wannan na don maslaha ko kuwa sun yi wannan don tsare gaskiya da abin nan cika alƙawari to wallahi kasu yi zaton domin fazacin suna gaba giran rabanta bi makani jauna fi magiran suke rabanta gare shi wala ta hasabannahum ta'kidun bitta'i lil jumhur wal ya'i lil kathir wa abi amr ma dhamm al muwahhada huna lakin ibn kathir wa abu amr yudammuna al muwahhada huna to kasu yi zaton bin mafazatin suna ga bagiran tsira bi makanin ya jaula fi wani bagiran suke tsira min al ina fil akhirati makanin yu'zabuna fihi jahannam wallahi duk waɗanda ka irin wannan suna gaba gidan azaba in alkiyama ta tsaya magana a yabe su bai taso ba kai wa lahum azabun alimun suna da azaba mai radadi mai cin jiki mai zarafata mulimun fiha wa maqulu tahsiba al-ula dalla alayhi ma maqulu thaniya ala qira'ati taqtaniya wa ala fuqaniya khuzifa thani faqat wal ayatu nazalat kama fi bukhari wa muslim fi qaumin yadda buhari ya rawaito da shi da imam muslim aya ta jiɗa ga mutane ta kallafu na anil gazu za a yi ta zuwa yaƙi amma su ɗora da barbaru sai su yi zaman su gida bayan an dawo sun bai hatar zuru sannan su kawo hanzari ga manzon Allah bi annahu ra'aw maslahatin sun ga maslaha fi takallu a cikin zama gida eh ya manzo Allah mu tsaya na don karan bai kamata a waƙi aw <laughs> wa yasahiduna <laughs> bihi ko kuma suna suna suna ganin wai haka nan ya kamata ma a gode su warwaya annahu alayhi salamu sa'ala yahud an an shay'in ma fi tawrat kuma an ko ko warawa an rawaito annahu alayhi salamu sa'ala yahud ya tambayi hudiyawa an shay'in ma fi tawrat wa ahbaruhu bi khilafi ma kana fiha sun kuma manzo Allah labari ta bana abin a cikin at-tawrat wa ra'awhu annahum qad sadaqu sun kaga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wai sun yi mai gaskiya gasgasa su wafa da sun kamar shi bi ma fa aluga min sun ka aikata yana yawa ayat gari sun sauka fa nazalat wa hadha aidan fil buhari an ibn abbas wa qila nazalat fil munafiqina uku kenan ko an ce taji da kan munafiqan Allah wayannan yabrahuna bi munafiqatin suna farin ciki suna nishadi da munafikin su wa yasahamiduna ila al mu'minina bil iman allazina yafa'alu suna neman a gode musu daga muminai ga iman da ba su aikata ba alal haƙiƙai to kaga kenan duk wanda ke yan abu ba bisa ga tsari ba kuma yana son a ce tsari na ya hau to ya shiga ciki ko ci gaba ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير mulku samawati mallakar samai waɗanda ƙasa wani lahi na Allah na yamliku jami'u ma fihi ma Allah ya mallaki duk abin da a ciki raddul liqawlihim inna Allah faƙiru. wallahu ƙadiru ala kulli shay ya ƙadiru, ala ta'zibil asi Allah yana da ikon wa mai saba miki azaba wa isabatul mudi'i Allah na ba mai da'a sakamako wa idun wa wa'adu wannan kacina da alkawari إن الله إن في خلق السماوات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات للذي كان خلق السماوات من ارتفاعي أو الأوكاكا سوى الاتفاع دي الوطوة wa ma fiha da abinda a cikin ta min al na tauraru as-sayyara ma huwa tahiya wa sawabit da aka hahu wa gairiha da wani su kamar tauraron guda biyar wal ardi da kasa min khifal na yan kasa wal kasaba da kauri wal istira'i da gaba gaba nan abin nan kasar kaza nan gashi nan dai wa ma fiha da abinda a cikin ta min albahari na koguna wal jibala da duwa wal anha da koramu wal ajaita ce wal nabati da tsiri wani hayawan da dabbobi wani ma'adar magina abubuwan gina wa gairi ha da waninta waqtilafin laili wan hal da sabanin dare da rana fil maji'i wa zahabi a cikin zakuwa da tahiya wa ziyarta wannan kusan da ƙari da raguwa jama'a wallahi waɗanga abubuwa la ayatin na dilalati masu gwadi ala sani inda suka mai aiki wanda aikata su kadimin da dade alim masani hakim mai hikima kadir mai iko ko ba ayi na ba amma ga wa liulul albab ga ma'abuta lumbu la zawul uqul ga masu hankula aswafi ya tsalkakaku farfarzatu min aljahli ga ban jahilci wal wahmi da da mauta wal hawa da son rai wa taqaddama tafsilin istidlali ya gabata gabatar da kafa hujja fil baqarata a cikin baqara akan wannan aya wa adana hunaka can ma ya idi nabi akan kafa hujja al kalama ma abratul asnami domin can ana magana akan masu bauta mu gumaka wa awjaza huna amma an takaita nan al kalama ma al ahbari nan domin ana magana tare da malamai eh, ashe kenan in ana magana da jahili idinabi akai mai amma in ana magana da mallami to abin da akai mai jazzi akai mai sai a takaita magana don ya san manufa don haka shi sa malamai in mutum hoyi tambaya abu sai su ɗauke mai matsayin da a gare eh don ba a shi takaita a kai baka ji duk malamai masu abin masu rubuce-rubuce ba sai su sun ce muktasar kaza muktasar kaza ko ahadari ne ka ce mai muktasar ahadi ko wai abu na mai yawa an ka dunkule wuri guda don mi don waɗanda aka magana su malamai na yanzu kuna wajen karatu an ɗauki adar litayen ko litayen na biyu to babba na gun mallamai su don an zana lokacin da wani malami shi ɗaya sani eh? na yi lansi wani ma ya ce karatu sai ce a yi wani mallama da shi ya san shi eh karanta ma shi duk larbin da cikin mutasar abinda shahi wannan abin da karatu zai hishe shi eh, kai ba gawar kasar abin da a hawa numa na sallah karamin littahi na sun dauka dan karamin littahi amma babbana ba ka ga malamin ganin mali ba mai halin masaili ba gawar ya kwankwanci wasu abuwa ciki yan eh, kyau zo mu sai karatu ko na muke wani zalika fassala tilka bi yaqiluna don haka wajen fasila sai an gazo da yaqiluna kun gane shi ko an gazo da yaqiluna wa hadhihi bi ulul albabi wanda an gazo bi ulul albabi ulul albabi mallamai sai kuma saboda jahilai aka magana sai aka ce yaqiluna wannan shine mawhiba ta'alilul lil ahbar wa tuna ana wa mallamai jirwayi qala fakharu imam faruddin ar-razi yace wa alam anna al-maqsud min hadhihi al-kitab jazb al-qulubi wal arwah hazgo zukata da rayuka an istigali bil khalqi gaba da shigaltuwa da halittu wal istigraqi da kuma kamfatuwa wato nuta fi ma'arifatul haqqi a cikin sanin Allah wa kullama adala al-kalam ko shi an ka dauke da magana fi taqrir al-ahkam a cikin tabbatar da hukunce hukunce wal jawabi jawabi an shubhatil mubdil ga shubhan mabannata ada ila isaratil qulbi sai ya koma zuwa ga da zukata bi zikira da ambaton ma ya dullu abinda ke gwadi Allah tauhidi akan tauhidi wal kibriya da girman ubangiji wal jalali wa zikira al adiyati da kuma ambata addu'o'i wal za hatama ali imran bi hadhihi al aya don haka Allah ya cika ali imran da wannan aya bi nahwi ma fi suratul baqara intaha wa cikin hadisin manzon Allah kama fi bukhari annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min naumin annabi iya tashi daga bacci qara ashar ayat yana karanta aya goma khawatim min surati ali imrana waɗanda su a ƙarshe ga sura ali imrana wa alhu alaihi salam wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar bane ya tabbatar mu wanda ya karanta ta amma bai tunani ba allazina yazkuruna allaha allazina yazkuruna قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار allazina na'atul lima qawluhu aw badalun yazkuruna Allah waɗannan da ke ambaton ubangiji ma'ana waɗanda ke zikirin Allah a'a suna zikirin Allah kiyaman tsaye ba hu zikiri da tsaye wa qu'udan da zamne duk da zikiri na akai tsaye da zamne wa ala ajnubi ko ana kwanci ana zikirin Allah muldaji'ina suna gincire dawa mu da suna dawama ala zikri akan zikri bi alfilatin da halusan su kulubin zukatan su li'anna shakhs dan mutun la yahlu min hadhihi al-ahwal bai bai yohinta ga wadanga halaye da ambaton ubangiji wanda a zaune ya ambaci Allah wanda a tsaye ya ambaci Allah wanda ake shingide ya ambaci Allah muna tare da kuwa ya zan kenan dan adam ko yaushe yana tare da tunanin ubangiji allazina yazkuruna ya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa wakila al muradu malaman tafsiri sun ce amma abinda an muradi yusalluna ala hayati salat suna sallah akan wadannan halaye uku wannan shine aya akan sallah ko da da kwanci hasaba dakatin daidai da ikonsu su la hadisi imran ibn husayn al-marwi don hadisin imran dan husayn abin rawaito bil bukhari wa tirmidhi wa ghairihima salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin ya fasara ya ko ba fasara ba to sallata akan himalla qala malikun limamin sanin duniya imamuna maliki ya ce man kadara duk wanda ada iko sallah qa'ima ya sallatsai bela sinadin ba da dogari ba wa in lam yaqdir in bai da iko ya sallah tsaye sa kandamce sallamu ta hi sallah da dogari yana yana yana tsaye amma da wani abu wa in lam yaqdir in bai da iko sallah jalisa hi sallah zamni bai kai sa dogari kazalika shi ma in bai da iko ne zamne haka ya sa kandamce to ya dafa muna ta da kuwa wa in lam yaqdir sallah ala jambihi in bai da iko yin sallah akan awuzunsa al'aymanin dama in bai iya wajen dama sun mai ɗan sirar sannan wajen hagu in bai iya wa limamin sani yake sun ma ala zahari shinnice shi na haka ranta cikin adal ko ko shi na ba inta shi kuma alar bai ce ga ƙur'ani ga hadisi ba jibalul ahadab manin ta kalamin hayati ila ukhra bari ka ji hukuncin malaman fiƙo don ka san su abin suka hasashe ɗaya a kawo nasi ya a kawo nasi sai su kutsa sai su waɗa mawa da za ka yi idan mutum zo sallah a an ka ce sallah in ba iya tsayi a'a madalla ya sa dogari ko to in ba iya tsayi sakandance bai iya sa dogari shi ne to in ba iya yi zamne haka nan a sakandamce sai shi ne zai sa dogari to in bai iya dogari sai shi ne eh sai shi da akan awazunsa na dama akan awazunsa na dama in bai iya kan azun dama na hagu in bai iya na dama wa ala zahari eh, nawa kenan a wai ba biyan na ba bakwai na ku <laughs> ko bakwai bakwai da ashe ba mance ba to bari mu gani to shi ne ba mai sani da ya zo da wannan bayani sai ce manin ta kalamin hayatin ilawa kura yana iya tsayi sakandamce bai da kuma sai dawa wani abin sallah wa huwa qadirun alhali na da iko ne tsaya bai ta bai da komai sai ya tsaya da wani abu a da abadan shi an gane karatun ga wannan shi a cikin shi jama'a ni Allah ki a ni abin da Allah ya nake gawa ne kan da amurka a ada har abada har babu nuna sai mayar ta baci babu waɗanda halaye da an ka faɗa guda dauna guda bakwai to duk wanda an da halin shi guda ya ƙiya, sai sa ga wanda a gaba gare to mai da sulha abada ada abadan wa illa mai kadir ala shay'in muna tare da kuwa waɗanda a hawalu guda bakwai in bai iya ko guda bai da iko ko guda na wasu salata bi kalbihi ya niyanci sallah da zuciyarsa kawai ya kida ya ka kabar wani ikaka jin yana yi wagga magana wufaƙan da shafi'i nan imamu na maliki sun yi itibaki da yin imamu shafi'i shi ma haka yace muna tare da kuwa wakila wani malamin fiqh guda daga cikin malamai ce yace tafkudu an yace malan ina aka yi sallah ga wanga hali ke sallah ta fadi duka ba dai muna tare kuwa shi kuma ya faƙalli abi khalifata wanga malami shi ko ya muwafaqa da shi da imam abu hanifa shi ma ya ce ta fadi jama'a muna jin magana ga to wanga shi a sabanin malaman fiqh akan nassin qur'ani da nassin hadisin manzon Allah ga fahimta akan tsaye da hukunci shin mi Allah ki wa alaikum salam shin jama'a mi Allah ki cikin harkar da ki wai ni kace ai ba musulmi da ba Mm, ba musulmi na ba ana ana dai ana dai rake ana ana ana rake shanu ciri duk wanda ya musulci abinda nasin qur'ani ya ambata da nasin manzon hadisin manzon Allah to shi ya gama da shi ba musulunci na ba illa ka sallar da yake kamar kana zuwa ma kana ruwa kuma ga ta sauyi suna tsayawa to Allah ya saukake mm. wato ah, an halaka mutane da addinin shawa kuma wasu na son sai an sai sun ɗauki mutane akan jahilcin sun rayu da su in ba su in mutane in ba su in ba su wa mutane haka haka ba sun karaya akan jahilcin mutane to su ba kowa na ba Allah ganar da mu wakila muradul aya alqiyam mun gane wannan ko tafsiri na biyu to amma wani malami kuma ya fassara aya ga cewa abinda an muradi ga ayar ga alqiyamu bi awamirihi tsayuwa da umarnin ubangiji wal qu'udi an zawahirihi da zaunawa ta tsawar da Allah yi wal tinabu da an mukhalafati ga wasu ubangiji zakira lillahi fi jami'i zalika duk cikin wadanda abubuwa yana tuna Allah haka wani malami fassara ta qiyama wa qudun ala dhunubihim muna tare da kuwa Allah gane da mu wato jahilci bai da kyau hmm. kuma kakka san wanda babban jahili irin wanda ya karatu bai ba eh, kuma sai za a yi karo da lokacin da zan naɗi na eh. naɗi Allah sauƙaƙi amma in kasa wanda ka abin nan gaba ko taɓura bai ba. Allah sauƙaƙi wa ya tafakkaru da fi halƙa samawati wal suna tunani a cikin halittar samai da ƙasa istidlalan wa atibaran don hujja da lura wa min amalin ibada yana daga cikin mahimmancin ibada qala alayhi salamu manzon Allah bi jami'in Allah ya ce la ibadata ka tafakkuri babu ibada kamar tuntuni mutum ya zauna yana tunanin halittar da Allah ya wa sama da halittar da Allah ya wa ƙasa da halittar gaggajikin jikin dan adam da duk halittun ubangiji ka zauna kana to babu ibadar ta yi in ji bakin da bai karya ayyata fakaru na fiya wa ma ubdi afiya min ajaibin masanu'at da abinda anka aza cikina wato abubuwa na ban mamaki na abubuwan da Allah ya aikata li dulluhum ala kamal qudratihi da ya musu hujja akan cika ikon Allah wa dalail tauhid da kuma dalilan wato kadaita Allah mun khasirat wa tattaqaitu fil afaqi a cikin sassawar anfusu da abin nan da rayuka wa dalailul afaqi azam dalilan afaq su girma qala ta'ala la khalqus samawati wal aka bar min khalqin nas ko ba haka Allah ce ba halittar samai da ƙasa ya yi girma daban mamaki daga halittar mutane ko za fa karal insani fi sayar waraqatin in mutum ya yi tunani a cikin asgari waraqatin ƙaramar abin nan abin nan na na ice ganyen ice eh, wani ice na ya ko wani zama da ganyen karami tsamiya ko tsada a'a sai eh, gawo sai eh, gawo to imu ta yi tunani da ɗan ƙaramin ganyen nan na gawo sau da bagarwa to ah, asgari waraqatin min shajari wa inna araqan wahidan sai ka duba haga wato saye guda jijiya guda ta saye ne duk ikkiyar kasar yana da fayin da ya kasa ko an zazzaɓe shi ko a gane ko ba gane ba akwai shi ƙarami wanda ya kasa to wannan wanda ya kasa wahidan gudana ya ji duwastahu ana samun tsakiyarsa mumtaddan wannan sun ka mimmiku wannan ya kasa nan kuma an samu wanga sai wanga sai yayi nan wanga sai yayi nan wanga sai yayi nan muna tare da kowa ya tasha'abu minhu uruqun kasira sayuka jiyojin ice masu yawa sai su yi tashaqubi ma'ana sorarrefanta haka nan Hausa take ila ila janibai zuwa sashe biyu sun mai tasha'abu min kullum. rukin kuma sai ya rifanta da kowane jijiya na wannan sayi da ƙiƙatan ɗan ƙarami la ya zalu ka zalika bai gusha yana haka hatta la ya rahu lisa in ka duba da ido baka gani ne wa ya alama annal halaka khalaqa fiha qawil jariya lalle mahalici shi ya halitta cikin wani ƙarfi mai gudanar da mai gudanarwa ligiza'i haka lakinta wannan ɗan da ya ƙasa shi ke tsotso mata abin da ita gaci. yawa muka in muka muka ɗebe in muka to abin da muka ci rogo in muka ce shi sai a ce ya mazo ƙasa ko ba ta nan to wanda bai mazo ƙasa ba yana da wani filali wanda ya ƙasa eh, da babu shi da bai rayuwa to duk ikin da ka sani yana da wannan to dubi wannan min qarar Allah ya ta yi can kasa ya tawazza'u fi kullu juz'in ne a jaza'iya kuma iya ɗauko wannan ɗan filalin yana ma yuwa ido ba su gani ne to shi ga ɗaukowa amma sai ya rarraba da kowane juz'i daga cikin sasannin iti jama'a wannan tare da kuwa wane ne ya hakan ga haka ya faru bi ta ƙadirar alini da ƙaddarawan masani alhaki mai hikima wai za ta amala zalika idan ɗan adam ya kula da wannan alima yana sanin ajizu kasawa ce an lukun gabanin tsayuwa ala kai je ta bisa ga hakikanin halƙe halittarta wa ma ziya da abinda a cikin timin al'ajaib da mamaki wal fikiratu tazhabu al-gafala tuntuni tana fi da rafkana wa tu rasulul qalbi al tuntuni yana faran mazuciya tsohon Allah قال القشيري إمام القشيري ياتي an التوكل tuntuni a تنتني الوصول ilimi العلم سادوا ga ilimi to cikin tuntuni akwai sun mafikir zahidina sannan tunanin masu gudun duniya fi fana'id duniya a cikin karewar duniya waɗanda azuhadu masu gudun duniya abinda sun kai yaƙi da ita duka in eh, ayan eh, abin duniya ya zo musu sai su tunanin duniya ma ƙariya ba ta yi eh, sai su kawar kai wa ƙillata ya da kuma ƙaramcin cikawa alƙawalinta da ɗalibi ga mai neman ta, da wannan fayar zaru na bilfikir sai su ƙara tunani zuhudan gudun duniya wannan shi ne zuhudi shi abin nan tunanin zuhadu wa fikir al'abidina shi ko tunanin waɗanda an masu bautar Allah su ba masu zogina ba amma ubaruna na ubangiji fi jamil tawabi a cikin kyakkyawan lada wa azimi iqabi da babban horo suna ganin cewa in mutu ya aiki Allah ba zai bashi lada kyautawa in mutu ya sa Allah Allah zai yi mai azaba wanda abba ko yazaduna nashadan sai su ƙara nishaɗi akan bauta ma Allah su ƙara batan kwaɗayi wa rahabatan da tsoro wannan shi ko shine fikirul abidina wa fikirul arifina su ko tunanin waɗanda an masana Allah fi ala illa a cikin imamin Allah sai su dubi ni'imar da Allah dan adam ta lahiya ta rayuwa ta ruwan sha ta abinci ta da gashi nan fa na mahabbatan lillahi su ko sai su ƙara so ga ubangiji inta yaquluna suna cewa rabbana ma haza hadha batila ya Allah lalle muna ya ubangijin mu baka halicci wannan don banna ba zina rahu abinda muke gani fi sama wato ard wa ma hima, halan abasan don wasa bal dalila ala kamal qudratika wa hikmatika wa min jumlatiha an yakuna mabda'a li wujudil insani ya zama fara ga samu mutum wa sababan li ma'ashi da sababi don rayuwarsa Allah ka yi wannan don ya zan dalilin samu mutum da kuma sababin rayuwarsa wa dalilan ya yadulluhu ala ma'rifatika kuma ka yi wannan don ya zan dalili akan asanka wa ya yakhussuhu ala da'atika kuma ya zaburar da shi akan da'a gare ka liya liyanala alhayatal abadiyya don ya samu rayuwa ta har abada fi jawari a cikin ka da kai subhanaka tsarki ya tabbatan ma tanziya allaka anil abasi gabarin wasa ita rana akan gittawa faƙi na Allah ka tsare mu alfa'ul fasiha taqtali muqaddaran yartabidu ma'aha taqdiruhu ma khalaqta hadha badila bal lidalalati alama ma'rifatika wa ma duk wanda ya sanka ya Allah a da'a ne mada'a Wana nahnu qad ya Allah mu musanka wa adanaka mu yi mada fagina azaban nari Allah ƙarshe mu daga azaban wuta wadda dallatil fa'u ala anna ilmahum bima li ajalihi lalle sanin su abin da zan don shi firkatar samawa ta aka halitta zama da ƙasa hamalahu ala sa'azati shi dauke su akan neman tsari rabbana innaka man tudkhilin nara wannan za kwana to shi ke eh? su ubaru kawai haka nan ubaru al'arifi na mu'ayin tsawari tsarki ne alkur'ani mai girma daga bakiyar shi abdurrahman isa jiga allah ya mai da ainihin afirka Assalamu a yake yau ne muka fara ci gaba da wannan karatu bayan hutu da ake na arziki ya lura muna da karancin kimiyya a wannan guri na haka akwai bukatar mu taimaka da sabilin layi kowa bakin kokarin sa da kudu ko da kimkitin da za a rika amfani da su domin zama a saurari wannan karatu sannan kuma akwai kamar yadda muka sani akwai wata kyamara wadda muka mallaka a ita wannan jama'a ta yi daidai da zamani wanda ana iya ɗaukar a karatu da aka yi a sashi ga fitocin da suke amfani na tafiya kuma sani an buɗa tafiya ta wannan ƙungiya wadda ake shi malamai sha ta buƙatar ga cewa a wani dalilin kuma wanda ya nauyin ya ga shi domin shi ne mu yi ya ke mu da kore muna da za mu yi mu ya ga shi ko wani muna da bukatar mu ya ga shi na bidiyo da na audio ke na sauki da ke hoto Allah ya taimake mu a azabi a kamar da kan madan su kokarin da ya ko da ke tsarin karanci domin gabatar da wanda zai yi addu'a kada a manta da tarjuna da gudani mai girma insha Allah gobe a gidan malam da kuma riyana da birnin kebbi insha Allah birnin kebbi insha Allah a kada a manta da tarjuna da gudani mai girma a garin birnin kebbi sannan ranar juma'a insha Allah kada a manta da tarjuna da gudani kamar yadda ake gudanar da shi wajen zuwa islamiyya a kan hadisi sannan rana da ne insha Allah akwai wa'azi na je ga lokacin gama duka da gida da mamman dan wanda kuka bayan sallar isha sannan rana asabar idan Allah ya hana wata ala nuna muna a gona mai jajen